العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعث ومن جلس على رباه wata rabi'u sani hijira 1441 wadda ya dace da daren goma sha daya ga watan disamba kanun na farko 2019 maratan ukura allah ba mu damar hatsuwa wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na usulul fiqh لكن للتافم روضة النازل وجنة المنازل ومقشي با منافق باب الزيادة على النفس قاري أكا النفس أنا الأوكا فنسخي كوكو بعد أوكا فنسخي منكرا تتشيوا منكرا tarikan nassi yana zuwa da martabobi uku mun karanta martabar farko muna cikin martaba ta biyu ko rutba ta biyu a rutba ta biyu tattaunawa ce ake yi tsakanin jimhur da hanafiya za mu tafi daga inda mai littafi yake cewa بسم الله الرحمن الرحيم وأما الاقتصار عليه ابن قدامى ينا ردي أكان نتية لا سكبال مثالي كان شيوا قاري كان نفسي ينا ما نسكي مثالي إلا الله كتوى والذين يرمون المهتنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون أتيت ينظر أن أرى إشيرين إذا من تبلا لا أريد Wani na zama tawa naski da haka zai faru Allah ya tafa jami'in na janda daga baya kuma ya kara 20 ya zama 100 kenan Wani na zama tawa naski da hukuncin farko ko kuma ba naski ba amma hangar hanafiya suna cewa naski ne domin Eh, ana takaituwa kan samanin da farko ko idan ka yi samanin za ka takaitu amma za ka yi takaituwa kan samanin ba zai yiwu ba sai ka kai ɗari wannan nuna kenan an soke min samanin jamhur suna duban sa a mahangar cewa ai ba su ta hukuncin ba magana ba samanin ne hukunci ba hukuncin shi ne haddi haddi nan ko ba a soke shi ba yana nan amma yanzu an ƙara shi daga tamanin ya koma ɗari tsara ga ba maganan naske a wuri domin dama tarihin naske da muka yi shi ne raf'ul hukmu bi khitabin سابق بخطاب متراخ عنه wannan hukunci yana nan hukuncin haddi yana nan kuma haka ba illa dai yanzu wannan da tamanin ne yanzu aka kara saboda haka wannan bai kamata a ce na suke ba to yanzu ibnu gudama zai bada amsa kan iktisar din da aka ce yana halarta a nan ana takaituwa kan tamanin a ce hukunci ya yi yanzu ko ba za a takaituwa kan tamanin ba a ce hukunci ya yi shi ne ce wa maliktisaru alaihi amma takaituwa a kansa falaisar wa mustafa da min matsoƙin labzi a'a ba a fahimce shi daga matsoƙin labzi ba domin abinda Allah ya ce wallazi na yarmunar musanati waɗannan da suke jefan katangantattu sun malam ya atu bi arba'ati shuhada sannan ba su kawo shaidu hudu ba akan cewa lalle sun yi zina abinda Allah ya ce fatin duduhum 80 na jalda kuma su bulala 80 takaituwa kan 80 din nan ba wai ba ne Allah ya ce kuma su bulala 80 mafhumul mukalafa ne ke nuna cewa dole ne a taƙaito kan tamane da za a yi 79 da bai yi ba da za a yi 82 da bai yi ba wadi wani mafhumul mukalafa ne ko kuma hanafiya ai ba ku ba ku amfani da mafhumul mukhalafa yana da kyau ku fahimci wannan wurin da Allah Allah ya ce wa'annan da suke tuhumar mutane da zina ba su kawo shaida ba a musu bulala tamanin na'am a musu bulala tamanin abinda mantsuki ya zo na nassi shine a musu bulala tamanin babu nassi akan cewa wani tamanin bai halatta ba akwai nassi ne akan wannan babu nassi amma a mafhumul mukhalafa da za a yi ƙasa da tamanin da bai yiwu ba da za a yi sama da tamanin da bai yiwu ba wannan mafhumul mukhalafa ne alhali kuma hanafiya ba sa aiki da mafhumul mukhalafa an fahimci abin saboda haka na menene tun da ba ku amfani ba ku aiki da mafhumul za ku kafa hujja da mafhumul mukhalafa a nan domin ku lazantar mana da cewa a ziyaratu ala an kun fahimci amsar ibn qudama wa amma al-iktisaru alayhi falaysa huwa mustafadan min mantuq al-lafz iktisari kan bulala tamanin ba a fahimce shi ko ba a fa'idanta ba fa'idanta da saninsa ba ta hanyar mantuƙin labzi wato mafhumul muwafaqa ma'ana mantuƙin lafzi lianna wujub al-haddi la yanfi wujub ghairi saboda wajibcin wannan haddi na tamanin, hmm? a ce kuma su bulala tamanin baya kore a ce kuma bayan bulala tamanin a mata fursunan shekara daya a mata fursunan wata shida kai a ƙara masa wasu bulalu ishirin har yanzu kai a ƙara masa wasu bulalu ɗari har yanzu yana kore wannan ba kore wannan wa inna ma yustafadu min al-mafhumi amma a ta hanyar mafhumul mukhalafa da aka ce fajliduhum 80 jalda fa 80 jalda muna fahimtar kenan ba za a mutu ba za a yi wani hukuncin ba ba za a yi hukunci da saba'in 79 ba ba za a yi hukunci da saba'in 78 ba ba za a yi hukunci da tamanin 82 ba ba za a yi hukunci da fursunan shekara guda ba ko koransa daga kasar na shekara guda ba ba wannan samanu na jalda amma komul mukalafa kenan wala yaquluna bihi halafiya ba ku ba sa ba sa ba sa hujja da saboda ga ne za su kafa hujja da mafhumul mukhalafa anan saboda biyan bukatar su domin su tabbatar da cewa a ziyaratu ala nassi naskun wannan ba daidai ba ne wannan kenan sun marafin mafhumi ta taksisil umum sannan kaddara yanzu mu mai ƙauya mu mai ƙauya za mu yi amfani da wannan mafhumul mukhalafa wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam yatu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda kuma su bulala bulala tamanin a mafhumul mukhalafa babu maganar sulsunan shekara guda ko kora daga ƙasa shekara guda babu maganar bulala ya zamanto ya zamanto ɗari babu maganar bulala ya kasa tamanin to amma gayar a sai su mafhumul mukhalafa ai kamar umumi ne a kastace shi mu da ku duk ba mun yadda ba idan aka kastace umumi ba a kiransa naski don mai yanzu idan aka sai su mafhumul mukhalafa din aka ce yanzu ga hadisi ahad ya zo da a masa bulala abin nan a yi ne a kore shi kuma na shekara guda don mai yanzu za ku abin ko kuma da abin kuma naski ai da aka yi taksisul muka abin nan da aka yi taksisul umu ba ku ce masa suke kuna ce masa suke ne saboda haka sauke ɗauke mafumul mukalafa in aiki da shi kamar taksisul umu ne tun da taksus umum ba a lazantar da naski haka nan sauke mafhumin mukhalafa ba za a lazantar da naski ba ba zai lazantar da naski ba wato wannan kamar jama'ar sun ce mun yadda mun yadda ma yanzu yanzu wannan mafhumin mukhalafa an dauke shi an daina aiki da shi to dauke ko daina aiki da mafhumin mukhalafa yana lazantar da naski ne ai kamar tafsisi ne ga umumi sai ku shiga masallaci ɗalibai su shiga masallaci za ka ce ban da wani da wani shi gina za a ce an soke shiga hukunci shiga masallaci a ba a faɗin haka فإنه رفع بعض مكتب اللفظ فيجوز بخبر الواحد فمن تخصيص الأموم sashi ne na ɗauke ko na kore ko na goge abinda lafazin ke wajabtarwa yin haka kuma a yi taksisi hmm? a yi taksisin umumi umumin ne a yi taksisin sadakabar al'ahad ai kuna aiki da shi ana aiki da shi kuna aiki da shi ba wani damuwa ba ne to saboda haka ko ba za mu kira shi suke ba kenan idan alkurani Allah ce fajirun 80 na jalda sannan kuma hadisi ya zo bayan samanin na jalda a kuma menene a kore shi daga garin ko a masa fursuna na shekara guda ko a kore shi daga inda yake na shekara guda kaga wannan shi ba za mu kira shi suke ba wadi a nan muna magana a kan misalai biyu na janda a farkon karatunmu ko a farkon bayani kan wannan matsala ya ce kamar ƙarin bulala ashirin a kan tamanin tamanin janda kenan na yi wa mai ƙazafi hmm? sannan kuma har yanzu kun sani الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم Eh, menene kullu wahidin minhum minhum ne ko minhuma mi'ata jarda akwai hadisi ahad da yake kuma ba bayan mi'ata jarda fursunan shekara guda ko ba bayan mi'ata jarda kora daga ƙasa na shekara guda to duk wannan ba na suke ne. ziyada ne akan wani nasti da ya tabbata sannan aka kawo ƙari a kansa da a ce bulala ɗari sannan ga fursunan shekara guda ko a ce bulala tamanin sannan a ce an ƙaro wasu ashirin ɗin su to ɗari hmm? ko a ce da za a ƙaddara bulala tamanin sannan kuma a ce bayan bulala tamanin akwai kora har yanzu ko akwai fursunan shekara guda walan duka ba za a kira shi naski ba ثم إنما يستقيم هذا أن لو ثبت حكم المفهوم واستقر ثم ورد التضريب بعده فيلزم من داو كينان كان حديث كان الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جنة قل سان حديث يا ذو cikin البخاري al-bukhari da sahih muslim da sauran littattafai na suna hmm? daga abu huraira da zai dumna khalid Al-Juhani da wasu ma sun ce wata rana muna wurin annabi sallallahu alaihi wasallam فقام رجل فقال سيوني متن يميك إذيتي أنشدك الله يا من ذو الله إنا هلاك لأبنجدي da Allah illa qadarta bainana bi kitabillah ina hada ka da Allah zan kawo kuka yanzu ina hada ka da Allah kamar hukunci da littafin Allah <laughs> kun ji abinda mutumin ne faga makasmuhu sai abokin jayar wannan mutumi shi ma ya miƙe wa kana afqa minhu abokin jayyansa ya fi shi wayewa ya fi shi fahimta sai bai kaga bai wani bukanni ba irin yadda ya gawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada ka da Allah zan kamar hukuncin littafin Allah hmm? da ya ce shi ne sadaka ya manzo Allah wannan bawan Allah maganan da ya maka mun akwai matsala tsakanin da shi gaskiya ne ya yi gaskiya izbi bayyana na bi kitabillahi azza wa jalla ta yi hukunci tsakanin da littafin Allah amma wa'azan ne fa a takallam ka ba ni dama in fara magana in fara bayani ƙala kun annabi ya ce to yi bayaninka yi bayaninka na ba ka dama kai za ka fara magana ƙala ya ce ga abin da ya faru innan me kana asifan ala hada ɗana ina da wani ɗa wanda yake wa wannan mutumin aikace-aikace a gidansu na da saurayi da yake aikace-aikace a gidan wannan yana biyan wa inna zana bi imra'ati amma ana na wani lokaci wannan yaro nawa Ya yi zina da matar wannan mutumi da yake masa aikace-aikace a gida da magana ta kawo magana na nemi musasanta فافتديت منه بمئة شاة وخادم نتي حقوري tun da ɗana ya ci mutuncinsa ya yi zina da matarsa da kuma dama ya masa aikin aikace-aikacen gida yana biyansa yanzu zan ba shi tumaki ko awaki ɗari da kuma wani bawa mai hidima yanzu ɗana ne yake masa hidima yana biyansa yanzu ɗana dai ba maganan ya masa aiki kuma tun da ya yi babban wannan laifi saura ta kawo masa bawa ba shi kyautan bawa ba shi eh, abin nan tumaki ko awaki ɗari magana ta mutu mun yi ittifaki akan haka sun masa alto rijalar min alil ilmi ba mu wannan ittifaki kuma sai na tambayi maluma wanda suka san karatu فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريبا آمين وقالت ina ai wannan hukuncin da kai da kuka yi shirme ne ba shi ne hukuncin Allah ba suka bani labari suka ce abin da yake kan ɗana shine a masa bulala ɗari tun da bai taɓa yin ba saurayi ne sannan a sa shi a fursuna na shekara guda ko a kore shi daga ƙasar daga inda yake yanzu ya zama to ba a ganin kowa cikin wanda ya sani a nan garin sannan ko magana ba ta mutu ba wannan mata wa alamra'ati hazar rajma ita kuma matar wannan ita ma jefe ta za a yi hatta mutu ita kuma to kaji abin da ya faru ya manzon Allah فقال رسول الله صلى الله عليه sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi biyadihi la'aqdiyanna bainakuma bi kitabillahi azza wa jalla ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa da littafin Allah المئة شاة والقادم ورد عليك tumaki ko awaki ɗarin nan za a bar kayanka bawan nan da ka so ka bashi ko ka daga dama ka mallake shi ka bashi za a ba zai mallake su ba wa alif ne ka jal duniyatin wa tagribu amin sannan abin da ke kan ɗanka na hukunci shi ne bulala ɗari da kora shekara guda akwai wani sahabi da akiransa unais cikin masu annabi hidima sai annabi ya ce wabda ya unais ila mra'ati haza kammaka ka zai ka samu matar wannan mutum fa in itarafat farjin ka tambaye ka shin wane dan wane din nan yayi zina da ita in ta ce yayi zina da ita to wannan hukunci ya tabbata a hadisin ahad an fahimta yanzu wannan naski ne ko kare ne kan naski a wurin jumhur ba naski ba ne amma da Allah ya ce wazani abin nan menene falkon sura الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة mazinaciya da mazinaci ku yi wa kowane daga cikinsu bulala ɗari yanzu kuma an ce wata gribu am jamhur suka ce wannan ba naski ba ne ziyada ne alal nas domin asalin hukuncin yana nan haddin yana nan ba a da shi ba amma an samu ƙari hanafiya suka ce a'a to ai da yana halatta a takaito akan bulala ɗari kawai yanzu kuma ba zai yiwu ba sai an ƙara haddasa gredi an fahimta domin lokacin da aka ce fasiri da kulla wahidin min huma mi'ata janda ya nuna kenan kasa da mi'ata janda ba zai isa ba sama da mi'ata janda ba zai isa ba mafhumul mukalafa babu maganan fursunan shekara daya ko fursunan wata shida ko fursunan wata uku ko fursunan wata wata abin nan to shine nan jamhur suka ce haba thumma innama yastaqimu hadha maganar kunnan za ta iya zama daidai za ta zama daidai ne ma da kuke ta irin wannan ku kai kawo ku ce ai da za a iftisa za a yi takaito akan wannan law sabata hukum mafhumi wastaqarra hmm da hukuncin mafhum din da ma zai tabbata ya kuma tsaya yadda yake yanzu muna sun ma mu sani tukunna wane ne ya gaya muku cewa miyatu ta gribu am din nan sai da aka kawo miyatu jarda sai can daga baya aka samu wasu lokuta sannan aka ce kuma gribu am wani ne ya ga muku alibai suke ma ballantana har ma yanzu ku fara maganar mafhumul mukalafa an fahimci abin ai ba ku da wani tabbas ba wani wanda isa ya ce <laughs> sai da aka kawo sai da aka ce mi'atu jarda sannan bayan wasu awowi ko ba wasu kwanaki ko ba wasu shekaru sannan aka ce kuma aka kara ta guri babu tabbas akan wannan an fahimci abin ta shine ma shine maganar wannan thumma inda ma mu haza. ai kalubalantar ku na maganar an saba mafhumul mukhalafa wanda da a mafumin mukhalafa ba yadda idan za a amfani da mafumin mukhalafa ba maganar a ce ai fursuna ba maganar kaza kaza to gaba ɗaya ma wa ya tabbatar da mafumin bukala ba a nan tun da baka isa ka ce an samu wani taraki ba an samu wani lokaci kafin aka ba da wani sabon hukunci إنما يستقيم هذا الله ثبت حكم المفهوم واستقره ثم ورد التغريب بعده ولا سبيل إلى معرفته babu hanyar da fahimtar wannan cewa an samu wani tarafi wani ba wanda ya isa ya samu hanyar tabbatar da wannan bal la'allahu warada bayanan la isqatil المفهوم muttasilan bihi aw qariban minhu haka aka rubuta wurin ku ne a rubuta wurin bal li illatin waradatna bil isqatil bil isqatil al mafhum haka yake rubuta wurin ku kuma ba ku gyara bal la'allahu warada bayanan na'am la'allahu ne ba ya yi kyau bal la'allahu warada bayanan li'isqati maimakon bil isqati a li'isqati al-mafhumi muttasilan bihi aw qariban minhu idan kana son ka ga ingancin wannan magana da kurin abin da ke rubuce anan sai ka koma asalin littafin da shi inda kudama ya taƙaita ko al-mustafa na imamul gazali wadi wala sabila la ma'rifatihi bal a'a la'allahu wa taqila ma warada tazribu amin din nan ya zo ne bayanin a matsayin bayani da isqatil mafobi, hmm? saboda sarayar da wancan mafhumi da kuke son ku dogara da shi muttasilan bihi kuma ya bayani ne da yazo na hade da fatlidu menene da kuma tubulala dari kuma tubulala dari ku kore shi ko kuma ku nisantar da shi ku garraba shi ku bakuntar da shi na shekara guda أو قريبا من كوكو هنا اتصال إلى شيء كوكو أم فدأي شيء بايان من إيه تيد من تيد أكفا دي وانا فهو يا كبا أم مقالها المصومي أنا لو سيتام مانا سوتي أنفا وكيف وكاو أكان أكان أبنن سيكون تبرن ورسيوا الزيارة على نفسي نسكن كم فهمتوا أنه وليدك يوم مقالة أنا يكون مطيئة نعم mai ku ta bari mai ba tare da dogon bayani ba wa amma liktisaru alaihi amma takaituwa ko takaitawa a kansa فليس هو مستفادا أي بي زمنتو أبن لأك فهمت بكو أك فائدا تبا من منطوق اللفظ لك منطوق لفظي لأن وجوب الهد لا ينفي وجوب غيره سبب وجدت وات وتوجوب لأن وجوب الهد المقصود بالهد أي لأن وجوب الثمانين جلدة سنع الهد أمام أم أنت لأن وجوب الهد أي لأن وجوب ثمانين جلدة قوة الثمانين جلدة لا ينفي وجوب غيره أي غير الثمانين جلدة أي لا ينفي وجوب العشرين بعد الثمانين أنجاني حكى لنكما ولا ينفي تدريب عام بعد مئة جلدة كنت مكنا بك وإنما يستفاد من المفهوم آآ آه، آآ آه. اقتصاري أكان ثمانون بعد هذا من اعتبار سلونا بقى فو اتبار اتساري اكمئة بعد هذا انسى متقريب سنة بقى وانا يستفاد من من مفهوم المخالفة من المفهوم المقصود من المفهوم انا بقى مفهوم الموافقة بقى والنشين منطوق اللفظ اه مفهوم المقالفة انا نفهم فهو الخطاب انا نفهم فهو الكتاب انا نفهم فهو الكتاب ده دليل الخطاب والنشين مفهوم المقالفة دي. ku kuma hanafiya ba ku aiki da mafi mukalama da wanda mene na kama da zafin kai a cikin wannan matsala ku kafa hujja da abin da ku ba hujja bane a wurinku bayan wannan sun maraful mafhum sa'annan kuma menene mushkilar ku to mun yadda mafhumul mukalafa za mu yi aiki da shi a nan. sannan kuma mun yadda da mu da kuɗin duka an ɗauke makomul mukhalafa ko kuna cewa naski ne mu ko muna cewa ba naski ba ne mu da muka ce ba naskin nan ba mun fi ku gaskiya domin mafhumul ɗauke makomul mukhalafa kamar takfisul umum ne takfisul umum ko ba ya zamantowa ba ya zamantowa naski shine mana sun marafa'ul mafhum sannan ɗauke mafhumul mukhalafa aika takfisul umum domin fa innahu rafu ba'd muktabil lafz domin shi din nan dauke sashin abinda lafazi ke hukuntawa ne fa yajuzu bi khabar al-wahid yana halatta da khabari daya da khabarin ahad kamar yadda ya zo cikin wannan hadisin unai ughdiya unai wadi sannan kuma inna ya saqimu hada kai kuma ma gaba ɗaya ma yanzu mai ta kai kawo kan maganar yanzu mafahimul mukhalafa hmm, ɗauke shi ɗin naske ne ko ba naske ba yana halatta ko idan za a yi amfani da shi kenan za mu ɗauka naske ne ko ku a ba za mu ɗauka naske ba duk wannan ma da zai tabbata idan ya tabbatu idan mafahimul mukhalafan ya tabbatu ya za mu san kuma mafahimul mukhalafan ya tabbatu a nan ya zamanto an samu tarafi to ba mu da kuma shaidar da za a ba da tarafi taba ƙarin 20 na misali kan ƙarin bulala 20 akan 80 dama wannan bai faru ba misali ne kawai amma ƙarin shekara fursunan shekara guda akan menene akan bulala 100 wannan tabbatacce ne to amma yanzu wani da zai tabbatar maka da cewa sai da aka ce bulala 100 na aka ɗauki wani lokaci sannan aka ce fursunan shekara ɗaya akwai da ke da tabbatar kan wannan ba mu da girtar bas da wannan saboda haka ta yi tagribu am din nan shine yace la'allahu da bayanan ya zo ne a matsayin bayani wanda yake kuma muttasili da da asalin hukunci ko kuma qaribun minhu ko kuma kusa da lafuzan da suka zo da hukuncin da hukuncin farko wace ko 80 jalla ko mu ce 100 eh, jalla ga wurin tagribi ko samanin janda ga 20 da muka ce da za a kara tsara wani minti nawa nawa? uku? ta kwai tambaya na jin dai kamar karatu wani lokaci yana zafi-zafi

ya zo ya zina da matansa ya kama shi uban yaro ya samu labari ya zo ya bashi yanzu kada cutar da yaro na kai hakuri an cutar da kai an ci mutuncinka an keta mutuncinka da zina da matarka yanzu zan baka tumaki ɗari zan kuma baka bawa da zai ci gaba da maka aikace aikace da yaro na ake masa tun da bawanka ne yanzu ka gaba biyansa za ka yi ba ya da ai shi ma mata yadda yawwa ya yadda kafin a bada wannan ko kuma bayan an bayar sai wanda ya bada tumaki da bawa kuma sai maluma suka ga masa cewa ina a wannan shirme kuka yi a yadda hukuncin Allah yake ne dan kaɗin nan bulala ɗari za a masa matar wannan kuma jefe ta za a harta mutu to kaga zai zai ce to a bashi tumakinsa zai zai ce a bashi bawansa wannan kuma watakila ya ji daɗin dukiya ya dai ba damuwa watakila na iya saki wannan ya saki sabon aure kuma gashi yanzu ya samu wanda zai ta masa hidima ba tare da kuɗi ba to saboda haka sai kawo ƙara wurin manzon Allah bayan ma zuba sun ce sun ce uban da kai nan ba za su ba da ba eh ina son ka fahimci ne wanda ya kawo husumar eh. shine mijin mata yanzu da aka ba shi fansan zina da matarsa tumaki ɗari da bawa wanda ya bashin bayan ya samu fatawa sai ce a zo a mayar masa da kayansa ɗansa za a masa bulala ɗari ne kaga yanzu ɗan za a masa bulala ɗari kawai za a masa zai da ya bar aikin kuɗi da yake a gidan wannan amma dai ba ɗan yana nan ba shi kuma tumakinsa ɗari ba suna nan ba bawansa yana nan har yanzu yawwa shi kuma yanzu wannan za a riba shi da tumaki ɗari da aka bashi za a riba shi da bawa da aka bashi kai za a riba shi ma da matar ko da yana sun da ko ba sun ta don kashe ta za a yi saboda haka ya zarza ya zo kawo kara wurin manzon Allah ka ce din? to abin da ya faru kenan a hadisi da annabi ya saurare su ya ce eh wata annabi ya tabbatar da fatawar da maluma kenan tumakinka ɗari da ka bawa wannan mijin mata raddun alaika za a dawo maka da su za a ci gaba da zama mallakan ka ba nasa ne bawan da ka ba shi raddun alaika shi ma za a komar da shi gare ka cikin mallakan ka ba ba ne sannan ɗanka za a masa bulala ɗari shi kuma matar wannan za a jefe tare lahira shi kenan hukuncin kenan wato eh, eh, ɗanka za a masa guda da ɗari sannan za a masa farsuna na shekara guda ko za a kore shi daga nan garin ba zai sake shiga ba har shekara guda eh ayyar sun ba da statement da suka bayar shi da wannan uba ya yadda ɗansa ya yi zina shi ma wannan ya yadda an yi zinan ta amma tun yanzu ba shaidu hudu ba ne abinda zai shafi ɗaya ɓangaren yana bukata sai ya yi itirafi a yi ta yi ɗan ba wani damuwa shi ya riga ya yi itirafi tun da mu ja in ja ba saboda haka annabi ya ce onais ya tafi ya je ya same ta idan ta yi itirafi ta da ta yi wannan yaro ya yi zina da ita to shi ke na hukunci a wannan lokaci zai tabbata da za ta yi mutuncewa bai zina da ita ba duk abubuwa za su lalace an fahimci abin karshe ma wanda suka tume da zina ko tuka tume da zina bulala da tamanin tamanin zai hau kansu to amma ta je ta yi itirafi inda aka je aka tambaye ta ce gaskiya ne ta yi zina da wannan yaro saboda kuma aka jefe ta awo akwai tambaya na'am ba shi muka karanta nan ba abinda muka karanta a nan shi ne taksisul umum ba ya zamantowa nan ciki to haka ma abin nan raf'u mafulun mukhalafa ba zai bai kamata ya zamantowa nan ciki ba shi kina abinda muka karanta a nan na'am na'am fawal kitab na'am tawal kitab to dalilu kitab fa tai ba damuwa ba komai su zamu zamu zo ba eh ba damuwa akwai tambayar yanzu to ma da Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka